بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله إذا ba manta ba darasin da من ذلك كان آية karshen أربعين ta في cikin سورة sura mai yau kuma za mu tafi farkon aya ta ɗari da arba'in da takwas shine da yake cewa wafi ma ya ake bayanu hali kawai musa wafi ma ya ake bayanu hali musa cikin abin da zai biyo bayan ayoyi za a yi mana bayanin halin da mutanen annabi musa suka samu kansu ciki fi biyadihi ila miqati rabbih yayin da baya nan ya tafi dan saboda miqati dan saboda gani da ubangijinsa لهم وراءه انتكسوا وعبدوا العجلة بارك الله كسيدي وهم وراءه انتكسوا وعبدوا العجلة أبايزا إذا توجه تفركي شريعة كده انتكسوا كما بايا بايا دا متنا كي شريعة وعبدوا العجلة سكسوا قبل دبوتا كمريكي to me ya sabuta musu da wadannan mariki kuma yaya aka yi shine abin da ayoyin za su faɗa mai Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين واتخذ قوم Musa متنا أنه موسى سيرك من بعده باينك أي بعد ذهابه إلى المناجاة bayan ya tafi domin yin munajati da ubangijinsa sai da kamin hulihim daga cikin kayan adansu allazi ta'aruhu min qawmi fir'aun wanda suka karbo daga wajen mutanen fir'auna bi illati irsin wato da hujjar cewa za su je biki ne fa bakiya indahum sai suka rike wannan abu don su samu daman sulalewa daga garin Misra to sakamakon haka wannan kayan ado da suka karba sai suka zo suka tara su suka narka su aka yi dan mariki da shi ijilan suka riki dan mariki sagahu lahu lahum minhu tamiri wanda tamiri ne ya kera musu shi ya sana'anta musu shi daga wannan kayan ado ko kayan karo da ke wajen su fa huwa min bani isra'il shi ainihin samiri yana cikin kabilan banu isra'ilawa wa kana munafikan dama can ya zanto munafiki ne bai yi cikakken imani to sai suka rike dan marki ijilan kenan dan maraki jasadan gashi da gangan jiki ana gani da kafafu da komai aiki misalan mutum mutumi la suratan manqusha ala didarin ba wai zane aka yi ba akan katanga a gashi da jikinsa ana gani wa huwa badal min wannan jasadan din nan kamar badal ne na kalmar ijlan lahu kuwa bugu da kari har ma yana da sauti ana ai sautin yusma yana da sauti irin kukan maraki ana ji an gane wa kara ali wa abu timas lahu a wata qira'a ta ali da wato abu timas suna cewa ju'ad a maimakon lahu sun su karanta lahu amma bil jim tare da al da kuma jim wa huwa sautu idan an ce kuwar ko idan an ce ju'ar kenan babban sauti mai tsanani wa huwa jasadun suni a suratin mujawwafa wato wannan dan mariki din kamar gangan jiki ne wanda aka yi sura mujawwafa wanda an rarake ta daga ciki ajwaf kenan abin da yake a cikin sa ba komai an gane ku da yake yadda kullu fi harrish ta yadda iska ka iya shiga ciki wa ya kuma fito a wa ya khuruj sautan sai rika fitar da wani sauti kuwaran wato sautin da ke kama da kukan ɗan marke shine kuwar irin mo mo sakamakon iska da ke shiga na kusa musulul bakari kai ka ce dai shanu ne au sautin shadidan ko kuma ka ce sauti mai tsanani kuwar ko a fassara shi da kukan sa ko a fassara shi da sauti mai kai. to wannan shine abin da suka yi da Allah ce alam yarau shin su banu isra'ilawa ba sa ganin cewa annahu shi wannan dan marakin la yukallimuhum baya iya yi musu magana dan ansa bukatunsu wala ya yahdihim sabila sannan ko ba zai iya shiryar da su ta farki na shiriya ba fa kaifa yuttakhadhu ilahan tunda ko a haka yake ta yaya za a rike shi a matsayin Allah Allah ce ittakhaduhu wa kanu zalimin haka suka rike shi a matsayin Allah wa kanu zalimin suka kasance azzalimai ma'ana suka kasance masu shirka to maganar cewa an yi wannan tambariki da wannan kayan karau da aka aro daga wajen mutanen Sarauna wannan haka zo cikin hadisin da muka yi bayanin sa tun darussa uku ko hudu da suka wuce baya hadisin da ake kiransa hadisul futun dogon hadisi ne ya sama da shafi goma in zaka rubuta shi riwaya ce daga Abdullahi dan Abbas kusan kashi 70 cikin ɗari na hadisin mawquf ne ma'ana daga bakin Abdullahi dan Abbas zai ba tare da ya dingina shi zuwa ga Annabi ba amma kashi talatin cikin ɗari. ko dai mu ce wani bangarori la'alla 30 ko 40 na cikin hadisin wannan hadisi ne marfu'i a wani bangaren ma ya tabbata cikin bukhari to idan ka bi sanadin hadisin kamar yadda muka faɗa tun baya in ka bi sanadin hadisin tun daga marwaicinsa na farko zuwa ga Abdullahi dan Abbas sanadi ne sahihi to amma ya rage dukkan abin nan da ya tabbata galibi ko mu ce hadisi marfu'i saboda ya hadisi daga annabi ya gaskata shi ko mu ce wani bangare ne na isra'iliya irin wanda aka halatta ruwaito shi a babin tafsiri shine dukkan abin da zahirinsa bai ci karo da ayar alqur'ani ba zahirinsa bai ci karo da wani hadisi daga cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan akan halatta ruwaito shi amma duk abin da aka ruwaito na Isra'iliya wanda zahirinsa ya ci karo da Qur'ani zahirinsa ya ci karo da hadisi ingantacce wannan ana watsar da shi ne ba a yin aiki shi ko da wancan din da aka ce za a iya aiki da shi to wannan babi ne na labarai cewa abin da ya tabbata ba ka iya karyatawa saboda bai cika da qur'ani ko hadisi ba amma ba wai babi ne na daukan hukunce hukunce ba mustahabbanci wajibi haramci karhanci cewa yi kaza ko karka yi kaza umarni hani ba ya tabbata daga cikin kisa isra'iliya ba wata kisa isra'iliya da za ta umarce ka ko ta halaka kun gane ko dole sai yin abin ya zuwa kun shi a cikin Qur'ani ko a cikin hadisi ina fata kun fahimta da kyau to a wannan hadisi na Abdullahi da Abbas da ake kira hadisul futul yadda kisar ta zo lokacin da Annabi Musa alaihi salam yayi tafiyarsa ya bar amanar banu Isra'ilawa a hannun dan uwansa Annabi Harun ya Harun akhlifni fi qaumi yace Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin wato ka abin nan ka halifance ni cikin mutane na kuma ka zanto mai bin tafarkin gyara kar ka bi tafarki na barnata lokacin da ya tafi to wannan kayayyaki na aro da ke wajen su awarwaro ne galibi na mata da kuma yan kunne da sarkoki wanda suka ara daga wajen mutanen fir'auna to wannan karan shine waɗansu malamai ke cewa dan su samu damar guduwa ne cikin dare in an ga za su haɗa kaya su fita za a gane guduwa za su tunda kabila guda za ta bar gari ai za a gane to sai suka arka ya cewa ai muna da biki a dangi za mu je biki kila kwana hudu kila kwana biyar mu dawo to duk ta ka ba su aro wannan ta je ta aro kayan a anan wannan ta aro kaza wannan ya aro kaza don saboda su je ina biki wannan zai sa su yi fadda sawu ta yadda ba za a gane guduwa za su sai a ba su dama su fita da dare haka wata ruwaya take amma shi riwayar abdullahi dan abbas abin da take nunawa ba wai dalilin biki ne yasa suka alkayan ba a'a zama ne na tare tunda suna da unguwa guda a cikin garin Misir duk wani Isra'ilawa ne kuma suna takudu da kibdawa wanda wannan ke sa mu'amala na shiga tsakanin ko ta cinikayya ko ta aro ko ta wani abu to wannan riwaya tana nuna aro ne irin na yau da gobe amma da suka sashi tafiya ba su mayar ba dan kasu je mayarwa a ce a'a ina za ku dukkan wanda ya tafi wani wuri ake ganin bai bayar da kayan aro ko gashi ko wani abu to ana sa ran zai yi kenan zai dawo to lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi munajatin sa a lokacin annabi Haruna sai ta da banu Isra'ilawa yace to kun san kuna da kayayyaki na aro wanda kuka bari a wurin kiddawa yanzu ba halin ku sadu da su ko sai ku nemi ladan abin da kuka bayar aro wajen Allah amma nasu ku ko bai halaka ku ba da haka duk wanda yake da wannan kayan aran ya taro mun su wuri guda wata riwaya ta ce har in jira bayan annabi Musa ya dawo in nemi shawarar sa da ya kamata a yi miki ko kar miki wata riwaya ta ce a'a ku tattaro a kona tunda a wannan lokacin su ko ganima ce aka samu wuta take zuwa ta cinye ta da halatta ba su gani ina fatan kun fahimta to tun da kin dawo fara ne su ko bunu isra'ilawa musulmai kaga da sai su rike a matsayin ne ganima amma sai ce a mu ba za mu ci ganima ba a tattaro su a zuwa kona to kowa sai dai dauko na shi kawo sai shi wato ainihin annabi harun ya tattara su cikin rami guda sai cinna musu wuta dan su kone da ya tattara su cikin rami guda ya cinna musu wuta dan su kone ya hakuri mana mali na dauka hankali dan wannan kaya su kone su narki tun da dama zinari yakan narki idan ya ji wuta ko dan a samu daman ajiye shi to kowa ya kawo naki daidai lokacin sai ga samiri ya zo yana jimke da wani abu a hannunsa ba a san ko menene ba sai annabi har mai ce menene a hannunka zubar da shi mu gane ce ba zan zubar ba sai dai in kayi alkawali cewa za ka yi min addu'a duk abin da nake bukata ta game da wannan abin da ke hannuna Allah ya biya mu sai ce na ji na gani zan yi maka addu'a ka zubar sai da dauki wannan kasa da ke hannunsa sai ya watsa cikin wannan zinarin da aka narka cikin wuta to annabi har ya roki Allah shi kuma bukatan samuri cewa ya ke ya ku wannan zinari da aka narka ya ku wannan kayayyakin ado ku zama dan mariki da sha annabi haruna ya riga ya addu'a nan take sai abin ya rike sai ya zama dan mariki ina fata an fahimta shi ne zamu gani kan cikin sunu taha bayan annabi Musa ya zo ya tambaye shi menene ka gani ce ka ce na dauka na jefa kaza kaza kaza kamar yadda bayani ne to lokacin da ya sai ya zama dan mariki to anan ma sai ruwaya ta kasu gida biyu wata riwaya ta ce sura ce ta dan mariki ga baki da kuma dubura cikin ba komai ta yadda idan iska ta shiga bakin ta fita da duburan sai zanto kamar yana kukan dan mariki amma dai baya magana dan Allah ce la yukallimuhum wa la yahdihim sabila wa la yahdihim sabila an gane ko ala yarawna an la yarju ilaihim qawla wa la yamliku lahum darran wa la nafa baya iya magana baya iya amfanar da komai haka wata riwaya ta ce wata ruwan ta ce a sosai surar dan mariki wanda yana iya magana ana wannan kuma sai ya zanto domin ansa addu'ar annabi haruna wanda annabi ne mujabu da'awa da haka wannan na iya tabbata ko ya zanto ibtila'i na ubangiji ya gudanar da wani amrun khariqul lil'ada wani abin da ya saba ma al'adan faruwa a hannun mutumin da yake ba musulmi ba shine famiri dan saboda jarraba dan Allah na gudanar da al'amura kawari al'ada. hatta a wurin waɗanda suke ba mai ba ba musulmai ba kamar yadda muka gani kissar matsafan nan da suke tare da annabi Musa kafin su musulunta da sun jefar da sandunan su suka zama macizai har annabi Musa ma da kansa ji tsoro wa auzu fi nafsihi khifatan Musa har sai da Allah ya musa kulna la taqaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahir fi su'ata ko wanne ka tabbatar cikin zaka samu masaka a shari'a to lokacin da ya zama dan baraki sai su banu isra'ilawan suka fi gida uku kashi daya suna tare da haruna cewa wannan faɗan mariki ban ba Allah bane dan haka bai tafi su bauta ba suka yaki sauran mutanen su kan wannan ba sai da wannan ba kashi na biyu waɗanda suka ce to mu dai kan ba za mu iya gaskata ko mu karyata ba sai annabi Musa ya yi bayani kashi na uku tun sun riga sun yi kawaya kawai cewa Allah ne abin bauta dan samiri ya ce ya ta haza ilahu kuma ilahu Musa wannan shine ubangijin ku shine ubangijin annabi Musa fa nasi shi annabi Musa ya manta idan Allah yake tafi neman saunoji amma ga shi nan kamar da wannan riwaya ta Abdullahi da Abu Salula to wannan shine abin da ya faru Allah ya dunkule shi a nan gurin kaza qaumu Musa min ba'dihi min hulihim mutanen annabi Musa bayan sa sun rika min hulihim daga cikin kayan adansu al-huli jam'in na al-haliyu alhali kuma shine ko warwaro ko sarka ko zobe na zinariya ko na azurfa sun rike ijilan dan maraki jasadan wanda yake da gangan jiki lahu kuwa har ma yana da sauki ana bi sauti irin misali shine Allah ce alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu balidina suka rike shi suna masu wato ainihin zaluntar kawunan su da wannan abin da suka yi domin jingina siffa ta ilahantaka da dan bariki to wannan ba karamin ci baya bane ba a duniyar masu hankali gaba daya wauta ne kauce wa shari'a ne sanya wa Allah abokin tarayya to sai aya ta gaba ta ce walamma tuqita fi aydihim wa ra'u annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin walamma tuqita fi aydihim yayin da nadama ta kama su yau ne nadama ta kama su bayan annabi Musa alaihi salam ya zo da nan Musa alaihi salam zo ya samu abin da ya faru yake zargin dan uwansa Haruna dan menene ka kyale mutane suka samu kansu cikin wannan hali dan me ka bari suka yi shirka dan me ka bari suka yi ba daidai ba annabi Haruna ya bayar da uzurin da zai iya bayarwa kan cewa yayi haka ne ba dan komai ba dan kare raba kan banu Isra'ilawa kuma dan kar ya kasance abin nan yana cewa to lokacin da suka halaka kaje ka bi ka fara mun ma man aka izratahum ballu alla tattabi'a afa asaita amri yayin da kaga sun kaucewa ta banki in maza ka bani mana ba sai ka jira na dawo ba afa asaita amri yanzu ka saba umarni na da nai da nake da kai ni fi qawmi wa aslihu wa la tattabi sabil mufsidin an gane ku yana mai zargin annabi haruna alaihi salam su kuma yana mai bada hankali to lokacin kamar yadda zai zo nan gaba sai ya dauki wannan dan mariki ya je ya kona shi a gaban su yake in nuna muku baya tantance ya zama Allah da Allah ne ba wanda zai yi masa ta'addanci to a wannan lokacin da za ga an kona dan marikin kuma kowa sai yana dama eh lalle kan ya tabbata ba Allah ba dan da Allah ne ya za ya kona shi kenan shi shine suka tafi aidihi lafazin walan ma suka tafi aidihi irin sa ba ka iya masa fassara ta kalmomi idan ka kalli jumlar me take nufi a larabce ka fassara ma'anarta a Hausa amma idan kace zaka bi walan ma suqifa fi aidihim da dukkan kalmomi ba za ka iya fassara abin da ayat take nufi akan ce suka tafi aidihim idan mutane sun yi nadama ko uske tafi aidihim duk da sa daya amma abin da Qur'ani yazo da shi suka tafi ولما سقط في ايديهم يا da ندامة تكاما في شيء مالك اي ندموا على عبادته يا عند سكا ندامة بس ga wannan botan dan mariki wa ra'u annahum qablallu suka riga suka gane cewa lalle fa sun bace wata farki shiriya biha sakamakon rukan dan marikin wa zalika ba'da ruju'i Musa hakan ko ya faru bayan dawar annabi Musa alaihi salam qalu da kansu sai suka rinka cewa la illam yarhamna rabbuna matakar ubangijin mu bai jikan mu ba wa yaghfir na matukar bai mana gafara ba lanakunanna min al-khasirin lalle wallahi za mu kasance cikin hasara suna ma dama kan abin da suka yi ko daga nan fa ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسنا خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وعلق الألواح وأخذ برأس وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بل أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمح فلا تصمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين الله ce ولما رجع موسى عند أن موسى عليه السلام يدعو إلى قومه زوا غمتانا فغضبانا yana mai fushi min jihatihim saboda abin da suka yi asifan tsananin fushi shine asif kana sai bi isa ma khalaqtumuni min ba'di sir da irin yadda kuka halifance ni bayan na tafi na barku ai khilafatukum hadhihi haisu ashraktum sir da irin halifancin ku da kuka yi mun ta yadda kuka zanto masu shirka bayan na riga na yi tafiya na barku a ajiltum amra rabbikum shin kun gaggauta umarnin ubangijin ku ne ma'ana taraktum wa'ad rabbikum alladhi wa'adanihi min al-arba'in shin kuna ganin cewa abinda ubangiji ya mun wa'adi na 30 ya kara man goma suka zanto 40 har ma yayi muku tsawo da yawa ne har kun kagara ne kuka zo kuka riki wani ubangijin ba shi ba kafin in dawo wa qaddartum moti ko kun kaddara kamar na mutu ne ma ba zan dawo ba a ra'si salatin da kwana talatin suka wuce ba gayyartun ba addinakum har kawai bayan bana nan sai kuka canja addinin ku irin fadan da yake musu kenan wa alqal alwa su ku a can gudun suna bada uzuri suna cewa ma akhlafna mau'idaka bi balkina walakin na humilna awzaran min zinatil qawmi fakazafnaha fakadhalika alqa samiri فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجو إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا wato abin da suke cewa ma akhlafna mau'idaka bi mulkina ba dan zabin mu bane muka saba umarninka suna bada uzuri wajen annabi Musa alaihi salam walakin na abin da ya faru an tura mana kayan aro ko kayan karau na ado na mutanen fir'auna kiftawa to sai muka zo muna son yaya za mu sauke wannan nauyi kar mu mutu da haƙƙin wani a hannun mu sai muka zo muka kona faka zafnaha sai muka jefa cikin wuta da abin ya kone ya zanto mun barrantar da kawunan mu ba haƙƙin wani a hannun mu fa kazalika alqa an haka shi ma samiri sai zo jefa wani abu a hannunsa fa akhraja lahum ijlan jasad lahu quwat sai fitarwa wadancan kaga kowa da zargin kowa ba wanda yake son laifi su suna wadansu daga cikin suna ture laifin ba a kansu bane ba fa da lahum ijlan jasad lahu kuwa sai kai samu kuma ya musu dan maraki da wannan kayan da aka narka su jasad lahu kuwa fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa har sai suka rinka faɗa wa junan su cewa wannan shine ubangijin ku shine ubangijin annabi musa fa nafi afal an sai Allah ya cigaba da zargin su afala yarana Allah yarji ilaihim qawla wala la yamliku lahum darran wa la nafa to shine can aka bayar abu nan gurin kuma a gurguje a ajaltum amra rabbikum a ajiltum amra rabbikum shin kun gaggauta umarnin ubangijin ku ne ma'ana kuna ganin kun kadara wa alqal alwa annabi Musa alaihi salam nan take jefar da allunan attaura da ke hannunsa ai alwah at-taurat allama at-taurat ghadaban li rabbih dan fushi saboda an sanya wa ubangiji kiciya fatakassara wadannan alluna kan kare wa hada yadullu ala ayna ayna yaqin ashaddu min al-khabar al-yaqin malin ce cewa wannan ke nuna ainul yaqin wato ya kabar khabar yaqin wato khabar yaqin adadin mutane masu yawa su baka labari irin mutanen da baya iya yiwa kace sun haɗa baki sun yi ƙarya to wannan ana kiransa khabar yaqin to bayan an faɗa maka abu kuma sai ka zo ka shi kamar yadda aka faɗa to wannan ne ainul laifi. to wanne fi karfi da gamsar da dan adam tsakanin kabar laifi. da ainul laifi. ainul yaqin ma'ana annabi Musa kamar yana da labari ke nan lokacin amma bayan ya zo kuma ya ga abin har ma sai su juriya sai da ya jefar da alana a taura a Musa amma lokacin da labarin ya kai bai jefar ba don lokacin kabar ne. amma bayan ya ga abin ba da ido sai ya jefar saboda abin ya tasirantar da shi matuƙa kwarai da shi. ya damu irin yadda ya ga kansu a ciki إذ لم يلقى موسى الألواح إذ لم يلقى موسى الألواح دوما أن موسى عليه السلام بيدي فدوت أن ألنا ناس تورابا عندما أخبره الله بالأمر يا إن الله سند شيء تفكر وهي ما يقينه بصيحة الخبر تعرف سواينا تبت لبارن الله كجسياني إلا بعد أن رآهم أما لوكت اللي زوي جنسوا على ذلك كم وأن قال يجي فدوت أن ألنا وأخذ برأس أخيه وأن لوكتي sai ya rike kan ɗan uwansa Haruna to wato ya rike kansa haka wannan ayat take a nan gurin to idan aka ce kai ya shafi daga wuya abin da ya sama da haka ta iya yiwa ya rike kansa ne to amma kai ba ba zai iya rikuwa ba haka da gaggawa ba sai dai dan mutum ta rike ne musa shi yasa can gurin annabi haruna zai bada uzuri sai yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wa la jira'ati dan kai ba iya rikuwa sai ta rike gemu mutum yana da gemu yace ya dan uwana ka daina jin gemu na ka daina jan kaina ji to an farrata bai da bani isra'ila amma anan gurin sai Allah ce wa akhadha bi ra'si akhihi sai ya kama kan dan uwansa haruna ya jurruhu ilaihi yana jawo shi gari wato kan yana nuna damuwa kan irin abin da ya faru qala ibn umma annabi haruna alaihi salam sai ce ya dan mahaifiya ya dan mahaifiyata ai uwa dai uba dai suke amma me yasa ya dingina dangantakar uwa bai kawo dangantakar uba ba sai saboda dangin uwa sun fito sai sai yake tunatar da shi dangantaka ta uwa ta hada su sama dangantakar uba ya hada su ya buna umma ya kai wanda mahaifiya ta ce ka ta haife ki irin yadda ta haife ni la ta khudh innal qawma sab'afuni ka sani mutane na sun raunana ni ma'ana sun fi karfi na umarce su su ji ba sai abu ya faskare ni wa kadu ya tutuluna ni har ma sauran iris da na dage kan sai na hana su da sun kashe ni dan ka fala tusmidiyal a'da kar ka sa abokanan adawa kuma su mun dariya mana ma'ana ni na yi faɗa da su ba ka nan kan sun bauta ma dan maraki yanzu ka dawo kuma kai ka zo ka gallaza mun ce wannan ya zanto aibi a gare ni ta fuska guda biyu kenan ban ji sauki daga wajen su ba kai ma ban ji sauki daga wajen ka ba kar ka dauka ta kace dai la ta kudu bil yati wala in ni khajitu an ta kula farraqta bayna bani isra'ila abin da yasa da na ga suka ga na hakuri misali tsoro nake kar ka ce na raba kan bani isra'ilawa walan farkun kauli tsoro nake kar ka ce ban rike wasiyar ka ba wato annabi haruna yana ganin idan ya ci gaba da sai ya hana su ciki za a samu wanda za su goyi bayan sa kuma za a samu wanda za su ture to kila a fada tsakanin jama'un guda biyu to shi kuma wannan sai ya fahimce shi kamar fasadi ne idan an samu haka ga shi ko dan uwansa ya ce wala tabi sabilal mustaqim to da haka sai ya hakura a ci gaba da kuma ba a yi fada ba har shi ya dawo yin hukunci wannan shine uzurin annabi haruna alaihi salam to lokacin da aka faɗo wannan yace innal qawma tudafuni wa kadu yaqtu fala tusmi bil a'da kada wato ainihin ka sa abokanan adawa su man dariya wala taj'alni ma'al qawmi zalimin kada ka sanya ni tare da azzalimi duk kamar yadda Musa mu daya ni ne ba su bautar dan mariki ka dauka laifi iri dai muka yi da ibadatul ibli wanda suka zalunci kawunan su ta hanyar bautar dan mariki ilmu akaza irin yadda ka zarge shi ni ma kuma ka zarge ni karkai haka falamma sami'a Musa kalama akhihi yayin da annabi Musa alaihi salam ya ji magana dan uwansa Haruna nabi ma alama fa'ala sai ya nadama kan abin da ya aiwatar فسيتني باين يين دام قال رب اغفر لي ولأخي في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال سيدنا موسى ربي يا أبنجي اغفر لي ولأخي كما نغفر لي لتنقوانا هارون وأدخلنا في رحمتك ka shigar da mu cikin wa anta arhamur rahimin ya Allah lalle kai ne fiyayyen masu jin wato annabi Musa ya faɗi wannan magana to bayan ya riga ya wannan magana sai ya sake koma kuma kan sajiri ya zargi bani isra'ila me yasa kuka sun faɗi nasu ya zargi dan uwansa haruna me yasa suka yi shi kuma sun faɗi shi kuma ya kare kansa to kuma sai ya koma yana tambayar sajiri amma kan cikin sun tuba ba anan ba anan sai aka yi shi haka nan amma cikin sun tuba yake fa ma khatabuka ya sajiri ka ko menene abin da kai kala ba sun tuji malan ya fusuru bi ya abin da ya faru na ga abin da ba su gani ba to shi ne wacce riwaya ta Abdullahi da Abbas ce lokacin da aka zo kiran annabi Musa dan munajati da ubangiji an turo sa masa malaika jibril malaika jibril kuma yazo a siffar dan adam yana haye kan wani ingar doki to lokacin da wannan doki ya zo ya tafi shi annabi wato shi samiri sai kalli doki ne ya sha bambam da dawaki da ya saba gani yau da gobe hatta inda dokin ke takawa ya wuce wajen ya sha bambam da sauran inda dawaki suke takawa waɗansu a wata riwaya da ba ta Abdullahi dan abas ba suka ce wai dokin duk inda ya daga dora kokotan sa ya dauke wace ga nan take wato damshi kuma sai da kyawa ta fito amma nan a jijiji guda suna dai faɗa cikin littattafan tafsiri don a more da jin labari kawai dai ka jijiji guda a takaice dai ya ga wannan inda dokin ke takawa wato ya Ya yi tafarrufi wato tsammanin ko ta khasiyya ke bantaccen al'amari dan dokin ya san wanda sauran dawaki da haka duk inda dokin ya taka sai ya bi ya dimki kasa wurin sai ta ta ya kulle a hannunsa duk inda ya kowa na ganin shi da wani ɗan zari a kulle ko wani tsumma a kulle ba wanda ya san ko menene har yi zuwa lokacin da annabi haruna yake lissewa duk wanda yake da kayan aran wannan ya kawo a zo a jefa cikin wuta din to lokacin nan ne ya gauna ba hannunsa shi ya zo wurin bai kawo komai ba yace me ya a hannun ka jefa shi kai ma ciki dan ya dauka shi ma irin kayan karo ne baya son ya jefa yace a ni ba zan jefa ba sai dai in za ka mu alkawalin za ka mu addu'a duk abin da na roka ubangiji ya biya yace na ji na gani jefa shi ne sai ya jefa shi ne ke basurtu bi malam yabsuru bi ni na ga abin da basu gani ba shine dokin da mala'ika jibril ke haye lokacin da ya zo kira annabi fa qabattu qabdatan min asarin rasuli sai na jirgi dan kaguda ta sawun da dokin da manzon nan yake kai wato manzo anan manzon ne mala'ika ke ne mala'ika ce fa nabaltuha da haka sai na jefa ta cikin wuta lokacin da na so wato ta zama dan maraki wa kazalika sawwalat li nafsi yace ba wani wahayi haka zuciya ta rawa ne kai haka zuciya ta tarya mun ne haka kuma sai abu kaza ya faru abu kaza ya faru kaji uzurin shi da ya bayar ya riga ya gama bayar da amsar sa annabi Musa ce fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misa hukumar ka shine tafi ka ba mu an kore ka daga cikin banu isra'ilawa daga yau fa inna laka fil hayati hukumar ka da za ta tabbata gare ka a rayuwar duniya an taqula la misa ka zauna inda ba wanda zai hadu da kai duk inda kake ba za ka yi makwabci ba za ka zauna mai kai kaɗai har ka mutu wani ba zai makwabtaka da kai ba wani ba zai saya ka ba ba za ka saya wurin wani ba wani ba zai aura maka ba ba za ka aura wurin wani ba har ka mutu shine hukubar da aka masa shine ma'ana la misal yani la ta musu ahadan wala ya musu ka ahad wani ba zai shafe ka ba kai ba za ka shafe wani ba wani ba zai zauna da kai ba kai ma ba za ka zauna da wani ba san gardawa suna cewa wai lamu sa maganin mayu ba gaskiya ba ta ce da maliki fa inna laka fil hayati an takuna lamisa wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kuma ka sani kana da wani iyakantaccen lokaci da ba za ka taba taba shi ba Allah ya ajiye maka ka mutu a cikin sa kana da iyakantaccen lokaci kuma shine tashin kiyama za a tafi ka ai maka hisabi amma kafin ka tafi wanzu ilahika ilahika alladhi lanta alaihi akifan duba ka gani zuwa ga ubangijinka wanda ka wanzu kana kai masa bauta lanuharrikannahu za mu kone shi da wuta ثم لننسفنه في اليم نسفا to kar ka ta yaitar da ita a cikin teku ta tafi ka gani idan da Allah ne za a neme shi a rasa inna ma ilahukum Allah duk anan gudan wato kowa na wajen ga annabi Haruna ga su sauran bani Isra'ilawa ga kuma Samiri annabi Musa ke zartar da hukunci bayan ya dauki Allah nasu ya kona ya ɗaiɗaitar da tokar eh, eh, an neme ta an rasa kawai ma ba a taɓa yinsa ba sai zai tabbatar musul tauhidi inna ma ilahakum allahu allazi la ilaha illa hu wasi a kulli shay'in ilma ku sani dai abin bautar ku shine Allah wanda babu abin bauta bisa ga tantanta sai kuma ilimin sa yayin wasu komai da komai ba abin da ya da har abin nan da kuka yi har hukuncin nan da aka yi kuma za a maimaita wannan gobe kiyama to anan gurin kissa ta duk ya farsu baha sai Allah ce kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabat magana ta koma zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar haka ne muke labarta maka wani dangi na labarin abin da ya riga ya wuce fa kad atina ka min ladunna zikra mun ba ka zikiri da batun cikin cikin Qur'ani man a'rada anhu fa innahu ya'malu yawm al-qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawm al-qiyamati billah to sai kuma ayoyi suka ci gaba da wani abin daban wanda bai shafi darasin mu ne ba a takaice dai haka aka yi ya kona wannan dan mariki aka ce ku bani isra'ila ku tafi ko ko kuma za a zo a faɗi me ya ba da za a yi muku nan gaba amma kai samiri tafi ka bar mutane yau ba kai ba kowa har duniya ta tashi har ka mutu fa inna laka fil hayati an takuna la mita wa inna laka mau'idan lan tuflaha wannan shine hukuncin da aka yi cewa sami ya tafi har karshen rayuwar ta ji kada ya mutu ba kowa tare da shi hukuma take an gane ko annabi haruna kuma gashi an yi masa addu'a rabbi yusalli wa liyafi wa dakilna bi rahmatik wa anta arhamur rahimin ya rage wanda suka bauta wa dan mariki ko me uquba su to shine kuma Allah zai faɗa nan sai Allah ce innal ladina takhadhu al-ibna fa yanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ومن يجد إن الذين اتخذوا الإجلة للي وطن دسك لكي أمرك لهم درس إلها أمطين أجنبوتا فينالهم na من lallai wani fushi zai shafe su da wurin ubangiji za su gamu da fushin ubangiji malai fassara shi cewa azaba amma a hakikanin gaskiya fushi sufa ce daga cikin sufofin ubangiji subhanahu wata'ala yana siffanta da yadda yana da siffanta da fushi yadda irin wanda ta dace da shi ta sha bamban da ɗan adam fushi wanda ya dace da shi ya sha bamban da ɗan adam dan Allah na yadda kuma bayi ma suna da ni yadda amma ko wata shi daban Allah ke rabi Allahu anhu wa anhu asbata lahum ar-ridha wa asbata li nafsihi ar-ridha lakin ar-ridha laysa ka ridahum wa ridahum laysa ka ridahu ka mithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir wa hakadha ghadabuhu laysa ka ghadabihim wa ghadabuhum laysa ka ghadabihi li'annahu ta'ala laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir wa lam yakul lahu ka'idar ka fassara fushi a yadda Allah ke fushi yaya fushin Allah ke shi ya biyo kansa sani amma cewa a fassara shi da azaba tawili ne wanda a sha'ira suke yin wannan kuma ghadabun min rabbihim lalle za su gamu da fushin ubangijin su wa zillatun da kuma kaskanci fil hayatid dunya a rayuwar duniya fa uzibu bil amri bi qatl anfusihim anan duniya sai aka musu azaba ta hanyar cewa junan su kashe juna fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim aka ce ku tuba saboda abin da kuka na bautar dan marki tubar shine faqtulu anfusakum ku kashe kaunan menene kashe kauna ba wai mutum ya dauki wuka ya taba kansa ba a ku dauki makamai ku fuskanci juna ku yi ta saran juna kawai har gwargwadon adadin da Allah ya so su mutu suka mutu sannan sauran a ce ku bari haka ka san lalle al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin gata aka yi mana mun ku zo da ce tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar يوم لا يخرج الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير كدوب دوغور ايه ده لاباري ده القوري الجنه ده حسين ده كومي duk ba kuka kawo nan mutum kai mun tuba da sharɗa guda uku da ake bukata an ikhlasu min alama fata wa niyyatu an la ya'uda ila zambin fi ma baqiya alayhi min al-ikna'u ne wa an yutruka al-ma'siyata fi ha in kana mutalabbisan biha uku kawai kai aka ce asarabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannati tajri min tahtiha al-anharu yawma la yufid Allah ka duba duk dogon wannan alƙawarin saboda kana cikin al'ummar Annabi Muhammad amma wadanda aka ce faktulu anfusakum ku kace kawunan ku to idan kun kace me za a yi zalikum khairul lakum inda ba'ikum wannan shi ne muku kowa don ubangiji amma ba kuma yi ma za'i ba fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim tun an tsari kashe kai kuma amma ba a kawo dogon labari amma muku tuba amma ga dogon labari wanda yake kunshe da alkawari kana ummatan ukhrijat lin nas kenan to shine sai na lahum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya sai Allah ce wa kadhalika najzi al muftarin kamar haka ne muke yin sakamako ga al muftarin waɗanda suke kirkirar ƙarya su gina mu ubangiji ai kama da zainahu najzul muhtarina ala Allah kamar yadda muka waɗannan sakamako haka muke yin sakamako ga waɗanda suke wa Allah kage bil israki ta hanyar sanya wa Allah abokin tarayya wa gairihi ko wani sa ta Allah ce wallazina amilu sayyi'ati amma waɗanda suka aikata mummunan aiki sun matabu sai kuma suka tuba ay raja'u anha suka dawo daga rikiyar wannan aiki mummuna min ba'diha bayan ko da su yi mummunar wa amanu suka zo suka yi imani da Allah inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim lalle ubangijin ka min ha bayan tuba da suka yi ko ko min ha bayan wancan mummunan aiki da suka yi la mai gafara ne a gare su rahimun ko mai jinkai malai ce wa huna intaha taqibu anan gurin ne aka cike kissar a gurguje sun mata kaddama da zikr kissati bayan an an kare faifan abin da ya faru bayan dawar annabi Musa yanzu daga nan majalisin ya tashi kowa an bashi hukuncin da dace haruna dai babu wani fushi da game da shi na ubangiji amma ya sha cin fala an kuma ja gemun ta karshe an roƙa masa ya ya samiri kuma shi kenan an masa mummunar addu'a fa yamma ka fala ya ta anta kula lamin sa sai kuma da na ake fito ho ila bari kun fa kaslu an fita kuma abin da rage shi su kace kawo musu to wadansu suka ce sun zartar wadansu suka ce kafin su zartar sai aka ce a'a yanzu a naimi da tije mutum saba'in su je su bi annabi Musa in zai koma wajen gane da ubangiji don su je su bayar da hanzari su roki gafara a wurin ubangiji waɗansu haka suka ce kamar yadda bayani zai zo nan gaba wato kamar yadda ayar gaba za ta nuna inda aka zaɓi mutum saba'in da amma ne fatsilu an fusa kuma lallai ne abin da suke kamar yadda zahirin ayar suratul bakara ta nuna ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب يا يند كشي يستوقت واتو يبر أنه موسى أنا أقول أنت سكت tare cewa fushi ba dan adam bane ballantana a ce yayi magana ko a ce yayi shiru kaga nan gurin kwantawa su kenan hucewa walan ma sakata an musa gazabu yayin da take ya rabu da annabi Musa alaihi salam akhadha alwaha sai ya dauki allunan at-taura nan da gefar wa fi nuskatiha a cikin kofi kofi din da ke hannunsa na at-taura din nan hudan akwai shari'a min balala daga bata wa rahmatun sannan kuma akwai rahama lillazina hum li yarhabun da dukkan wanda suke jin tsoron ubangiji wato wannan ke nuna in ba kuki ya tafi ba abin da zaka iya gudanarwa daidai ga Allah na wahayi annabi ya jefar da su gefe guda bai samu daman daukan su ba sai bayan yake sai bayan da ya daina kashe sai da fuki ya tafi sannan ya dauke su shi yasa mai nasiha da ya nemi annabi ya ce auki ne sai annabi ce ne la taghdab ya sake cewa auki ne annabi ce la ta taghdab wannan min jawami kalmihi sallallahu alaihi wasallam turarrun kalmomi da Allah bai wa annabi jumla kaya wanda zaka littafi guda a kai. yanzu an kai ne wani zai ce yau male iman nasiha kaga ba za ka iya masa ba sai ka tambaya kai dan kasuwa ne kai dan makaranta ne idan dan makaranta ne to kai hakuri dan arife jami'ar ku kai kaza kai kaza in dan kasuwa ne kaza kaza kaza kaza in waye kaza amma annabi ya san la ta gaba ya ka kowa a duniya gaba ɗaya an tattale masa ma'anonin zance la ta gaba dan kasuwa ne kai kai dan makaranta ne a ko ma'aikatan gwamnati ne albashi yayi kaɗan kai waye zalantar ka aka yi ba a yi masa kaza ba annabi da ke la ta gaba yace wasiya fa nake kai mu ita idai la ta zabab shi yana jaddada yin nasiha annabi na jaddada la ta zabab sallallahu alaihi wasallam yanzu annabi da fito ni ba allinan a taura aka jefa lokacin da aka yi ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح ديني إذا كنت علينا التوراة قال لنا وهي yayin da ransa ya kwanta hankali ya kwanta aka nutsu sai kuma aka dauke su aka rike to lokacin da kashi zo makanta da kai baka gane daidai ko me ba daidai ba daukan hukunci cikin fushi ba da amfani shi yasa idan magidanci ya dauki hukunci cikin fushi sai ya ce matarsa ya fice ciki uku wani ma ce ka fa'in ka dauki uku su jefar da sauran daga baya kuma sai zo na bin malamai wa akram kalla ciki uku din na kalma ɗaya ne hukuncin sa da ai na ba gyara uku ne tabbatacce yayi ta yawo kenan da fushi yayi bai riga san me zai biyo baya bai dauki hukunci shi sa bai dace mutum ya ɗauki hukunci cikin fushi ba Allah tsare ولما سكت سكت عن موسى الغضب na abu. وفي yanzu wannan انت نسخه كوفي نأبو كما يقولون نسخه من القران الكريم وهذه نسخه من القران وتلك نسخه الجمع شيء نسخ a cikin kofin nan na attaura da ke hannunsa hudan wa ramatun me yasa aka ce kofi wani daga kofi ne ban shi shi ne wa <laughs> kaga dai akwai kofi din a ciki tabbas akwai kwatanta a cikin ina lauhul mahfuz domin duk komai na cikin sa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin imam mubin shine lauhul mahfuz ne komai na cikin sa to a ce abin da ke wurin annabi Musa wato copy ne original wannan yana ina cikin laifin ba hukunci gida inda aka riga aka rubuta gaba ɗaya shine wa fi nusqatiha hudan wa rahmatan lil ladina hum rabbihim yarhabun eh to me idan aka ce kwafi aka ce shafuka me bambanci eh duk ɗaya ne wa eh, na kana nufin kwafi turanci ne to shafuka shafuka shafuka na taura واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تجل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واختار موسى في أنه موسى عليه السلام يزعف قومه سكن متانا سبعين رجلا أربعة سبعين لميقاتنا دوم ستفي وجم ميقات دمو لمن لم يعبد الإجل سكي إن وطن لبس لجاسم بوتا سلامة أمريكي با أكتا يزعف لك في جيمة سنايا كما تسكن من لبس لجاسم بوتا أمريكي با su tafi bi amrihi ta'ala sun yi haka ne da umarnin Allah li da dan miqati da mu ai ainihin waqtin ladhi wa'adnahu bi ne saboda lokacin da aka yanka yanke musu annabi Musa zai zo da tufi cikin wannan lokaci li ya'tadiru min ibadati ashabihim al-ijla dan su bayar da anzari su roki Allah gafara cewa abinda yan uwansu suka yi musu daidai ba lallai sun kasu an gane ku fa kharaju minhum sai suka fito daga cikin waɗancan sauran falamma atau zalikal makan yayin da suka zo wannan wuri da Allah ya da cewa su zo kalu sai suka ce lan nu'mina laka ya ya Musa hatta nara Allah suka ce ya kai annabi Musa ba za mu taba yin imani da kai ba har sai mun ga Allah a zahiri iri da mu fa innaka kad kallamtahu fa arinahu mun ji kai kai masa magana yanzu abin da rihi ka nuna mana shi mu gansa fa akhadhatkum as-sa'iqatu sai kawai wata tsawa ta sauko ta danke su fa matu suka mutu a wurin fa kama Musa ya biki annabi Musa ya tashi shi kadai yana kuka wa yad'u Allah yana roƙon ubangiji wa zalika qawluhu ta'ala wannan shine abin da ke dunkule cikin fadin Allah balamma akhazatkumur rajfat ar-rajfa shine girgizar kasa an gane ku to wannan tsawa din a can wurin suratul bakara yake sa'iqa an gane ko da suka ce lam yu'minu laka hatta Allah da sun dalace fa akhazatkum as-sa'iqat wa antum tanzurun to rage ba girgizan kasa ka kuma tsawa ayoyin ba cin karo suke da juna ba ita wannan tsawar ita ta haifar da girgizar kasa tsawa mai karfi wanda kasa ma su ita girgiza sa waccan aya ta bada labarin za'ika wannan ta bada labarin kaza dukkan su sun fa'idantar da abin da ya faru ne a wuri ba wai suna cin karo da juna bane falamma akhadathum ar-rajfatu yayin da rajfa ta kama su ita ce azzalzalatu shadida girgiza mai tsanani qala sai annabi Musa ce rabbi ya ubangiji laushi yake a halakta halaktahum wallahi da ga dama da ka riga ka halakar da su min qablu tun kafin mu zo nan ai min qablu khurujihim tun kafin in fito tare da su zuwa nan li yu'ayna banu isra'ila zalik dan ƴan uwansu su ga haka a gaban idan su wala ya ce hibu ni ba za su zo su tuhunce ni ba amma in saura da mai in na koma wajen zan ce na dauki da tijan su kuma na je na kashe su wanda suka yi saura kuma su ma su shine ma'anar rabbi law ita ya ubangiji da ka ga dama ahlaktahum min qabl da tun ka halakar da su kafin a zuwan gudu wa iyyayi ko ni ma da ban kai labari ba inda ka ga ba wato wannan na nuna wato ainihin tawazu'un annabawa Allah ya riga ya amintar da su amma duk da haka suna kaskantar da kai da Allah shi yasa alamar wani bawan Allah ne a gaina kaskantar da kai da Allah bayan nuna wa Allah isa duk matsayin ka wurin Allah baka nuna wa Allah isa daga lokacin da ka nuna ma Allah isa ka zama ba ka da matsayin mala'ikan mutuwan ya zo da kwando da ya karɓo layuka a nan da yawa zai zo ɗauki wannan shi ma ya jefa a ciki gani mala'ikan ma an siffanta shi kamar wani abin nan da kwando ko sanho a hannunsa shi kenan mala'ika ya matsa da ƙarfi da ya karɓi wannan rai to sai wannan wani ransa sai ɓaci sai bi ya kwato kawai zazzage don rayukan da aka karɓa da nan koma gangan jikin da aka abin sai mala'ika ya koma zai cewa ubangiji gafa abin da ya faru kaga an siffanta Allah da jahilci Allah da sani da mala'ika ya ba shi labari ga abin da ya faru sai Allah ce to kai lokacin da yake ka bari ka bari mana yanzu ka dawo gashi mun yi hasara dan Allah ka duba yanzu akwai mutunta Allah cikin wani akwai ganin girman Allah dukkan wani bawa na Allah salihi alamar salihi ne ya rinka jin tsoron Allah yanzu akwai alamar jin tsoron Allah a tattare da mai wannan kalmar ko mai goyon bayan wannan kalmar ka ji fa'annan wata ce rabbi law shi'ita ahlaktahum min qablu wa iyyai da ka dama da ka halakar da su kafina min qablu tun kafin ma mu zo nan gurin wa iyyai ma iyyai din nan mai kenan sai ma yake masufun alal haqi wato an ya tafin sa ne akan hata ahlaktahu wa qala musa hadha tasliman li qada'illah annabi musa ya faɗa nan dan miƙawa Allah al'amari gaba daya ragamar komai tana hannun ubangiji shi ke sarrafa komai da yake so wa in kana lam yusbit minhu ma yusbu halakahu duk da shi annabi Musa yana da tabbas din cewa bai yi abin da halakar Allah za ta same shi ba amma ya san Allah yana aikata abin da ya so ko da Allah bai kama shi da shi yayi ba danginsa suka yi ta kuma da mu a cikin Qur'ani an ce wata ko fitan tallata fi bannan ladina zalamu bintu Fasa ai wani lokaci idan azaba ta zo sana kafir mai laifi da mara laifi sai da an je lahira a wani wanda ba ya da laifi shi kenan ai masa rahama ya shiga aljanna mai laifi kuma a tsara masa da azaban lahira ka dubi da ke laifi ta halakata ta min kamar ayyamin atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya ubangiji zaka halaka da mu ne saboda abinda da wawaye suka aikata wannan atuhlikuna din duk da shi alama ce ta istifham tambaya amma ta kunshi addu'a ma'anarta la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna kar kai mana azaba kar kai rike mu sakamakon abinda da wawaye suka yi ya ubangiji in hiya illa fitnatuk abin nan da ya faru ba kuma bace face fitina ce jarraba ce daga bangaren ka waqa fiha sufaha wanda wawaye suka samu kansa ciki in hiya illa fitnatuk ba ce dai jarraba ce daga wurin ka to da biha man tasha wanda irin wannan jarraban ne kake halakar da wanda ka gada ma wata hadibin tasha kuma kake shirin da wanda ka gada ma anta waliyuna ya Allah kai ne majibincin al'amarin domin kalmar alwaliyu mafi ma'anar ma'anarta guda biyu ne ko ka ce masoyi ko ka ce mataimaki to duk lokacin da aka jingina kalmar waliyi zuwa ga Allah Allahu waliyul ladina amanu ya zama mataimakin su kenan ko mai kaunar su Allah ne mataimakin mu ne Allah ne ko mai kaunar mu ne amma duk lokacin da aka jingina kalmar waliyi zuwa ga wani mutum da ba Allah ba to ana jingina ta ne cewa ta cewa yana son Allah shi wannan mutum alamar yana san Allah kuma sai ya bi dokokinsa duk abin da Allah ya ce yayi sai yayi duk abin da Allah ya ce bari sai ya bari ba bambanci tsakanin shi da sauran mutane bari ya fi sauran mutane ma aikata ibada ya fi sauran mutane san ta sabo amma duk waliyin da zai fito ya ce wannan ku sako ne a wurin ku mu a wurin mu khawas ba sako bane ba wallahi tallahi ba wali bane ba wallahi tallahi ba wali bane ubangiji ta'ala bai taɓa keɓance shari'a a ce wannan ta awan daban ta kawai daban ba kuma awani ta kawai ta kawai har ma suna da wani usulubi wai tauhidin gama garin mutane shine la ilaha illa huwa wato la ilaha illa Allah tauhidin gama garin mutane kenan ba ba abin mutan da fitar sai Allah an gane ku wannan tauhidin ga magarin mutane akwai kuma na khawasu daban su kuma akwai da suke faɗin akwai na khasul khawas su kuma akwai da suke faɗin sa Allah ya kire mu anta waliyuna kai ne majibincin lamarin mu fa gafir lana da haka ka gafarta mana warham wa anta kar la warhamna ka dukan mu wa anta khairul ghafirin da abin kike ne da mai dukai sai kuma yace waqtur lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayk قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون شكرا مدار أنه موسى كان يكي واكتب لنا يا أبنجي كالرجل كامنا معنى كدات كسامو داتي كوجب ترجليمو في هذه الدنيا أو أن الرأيوة الدنيا حسنة وتكرجل كامنا حسنة شكاوان تكمكو وفي الآخرة حتى على هرمات بامشي كاوان تكمكو inna huduna ilayk lalle mun mun tuba zuwa gare ka ai tubna ilayka mun tuba zuwa gare ka raja'na anil ma'siyati allati ji'inaka mun dawo daga rikiyar saban da muka zo lil intizar da mu bada hanzari minha ilayka daga saban zuwa gare ka fa za akar da Musa wannan shine karshen addu'ar da annabi Musa yi wato ya fara tun daga rabbi lai ta ahlakahum min qabl wa iyyak atuhlikuna bima fa'ala sifahum minna in illa fitnatuk تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك لم يزوى قلتنا الدعاء مو في يزوى قلتك فقال سمع لم يسكت شيء دقا لن يأفقل تكلمر يهود دقا هذا يهود معنى رجاء يرجع فينا هدنا إليك وتمنكم زوى قلتك معنى من توبة دقا أيكم من سأل فدقا لن يأفقل تكلمر يهود wadan suka ce an same ta daga at-tahawwud at-tahawwud kuma shine at-taharruk irin yiki lokacin da suke karatun at-taura za ga suna haka suna ta dawo sama suna karanta ko a talabijin aka nuna yahudu haka za ga suna yi shi yasa wani malami yake masu karatun qur'ani suna haka su daina dan za su yi kama da yahudu wajen karatun at-taura karatun at-taura sun za ta suna ta haka to wannan at-tahawwud kenan wato at-taharruk ma'ana allazina yuharrikuna ru'usahum inda qira'ati at-taura to daga nan aka ce kalmar yahudi ke ko ce daga nan ko ce daga nan wadanda suka ce yahud daga yahuza ne wato ɗaya daga cikin ƴaƴan yaqub kenan alaihi salam to amma yau da gobe ke amfani da kalmar sai aka canza zalim ne koma dalu sai suka zama yahud kana sai ubangiji yace azabi usibu bihi man asha azabata dai ina aukar da ita kan wanda nasu ta azibahu azabtar da shi wa rahmati wasi'at kulli shay amma rahmata ku tayar wa komai fi dunya anan gidan duniya wa qad nala qaumuka nasibun minha mutananka kuwa sun ka nala qaumaka nasibun minha wani rabo na wannan wato ainihin rahama din mutananka sun dace da shi anan duniya to dunya azabid dunyawi duk da cewa akwai azabar duniya da ake musu amma sun kuma dace da rahama daga cikin rahamomin ubangiji kafin azabar ta zo musu an gane ko wato wannan shi ne yalwar rahama saboda azabar ubangiji azabi usibu bihi man ce ba usibu bihi amma sai ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta tafi komai da kowa fa ta aktubuha da sannu zan tabbatar da wannan rahmat tawa ai sa ukhassisuha fil akhirah zan kebance ta a ranar lahira lil ladina yattaquna ga waɗanda suke tsare dokokin ubangiji wa yutuna zakka kuma suke fitar da zakka ta dukiyarsu wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani da ayoyinmu ko ka ce yu'tuna zaka waɗanda suke tsarkake zukatansu daga dattin shirka zuwa ga hasken tauhidi ko ka ce kuma zakka ta dukiya ce malai ce khutta zakka khutta zakata bi zikri kuna an ambaci zakka ita kadai a nan gudun li'annaha kanat ashaq ala bani isra'il dai ita ce abin da yake nauyi kan bani isra'ilawa tunda marwata ne su ولعل الصلاة إنما لم تذكر ما أنا ما إنافتها على سائر العبادات wato gashi a nan ba mutu sallah ba duk da cewa ta tara sauran ibadoji girma ittifa'an an hadu ittika saboda an kawo kalmar takawa sai zan tun sallah maza ta suke ciki tunda an ce fasa ta ba halin da zai yattaquna wanda ba inda za ka zo mai takawa ko sai in kana yin sallah da haka sai aka ambaci sallah a cikin jerin gwano zakka aka ware cikin da suna rowa a kanta shine wayin kuna zakata kuma an ko alladhi huwa ibaratun wanda al-i'tiqadin nan shine abinda ibaratun an fi'il wajibat fassara ne na dukkan aikata ababai na wajibi bi asariha gaba ɗayan su wa tarkil munkarati da barin ayyukan barna gaba ɗaya wa tasarrada fi sifati man kutibat ar-rahmatu lahu ubangiji kuma sai zai kawo zancen waɗanda rahama ke tabbata a gare su bil asra a lahira istidradi shine ana cikin magana ba a ƙara fita ba a a tere a shiga wani wuri sannan a sake dawowa kan magana istifradi kenan magana ta yi daga baya kuma ta dawo to ubangiji ta ala ce fa sa aktubuha lil ladzina yattaquna wa yutuna zakata to sai ambaci suwaye masu takawa din suwaye wanda aka tabbatar wa rahama min bani isra'il cikin bani isra'ilawa mudifan ittiba'ar rasulin nabiyil ummi bi an yu'minu bihi qabla mab'athihi wa ya'malu bi shari'atihi ba'dahu kuma yana mai hada ita ta kawa kamar ba ta tabbatuwa sai in mutum ya zanto yayi biyayya ga wani annabi al'ummi wanda baya karatu da rubutu Allah ya bashi ilimi da dunni ilimi na wahayi ba tare da wani ya koya masa to da wannan ne za ka samu kamalar takawa sai da za su yi imani da shi kamar ba shi yi tun kafin ma a turo shi su yadda da shi kafin a turo shi wa ya'malu bi shari'atihi ba'dahu bayan ko an turo shi kuma su yi aiki da shari'arsa فقال سيتي الذين يتبعون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث أولئك ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك ka humu mafi su masu takawa da aka ambata a baya waɗanda aka ke suna bayar da zakka wallazi na hundu ayyata na yi kuma suna imani da ayoyin Allah su ne Allah ya siffarta su anan nan allazi ne ya tabi unar rasula su wanda suke bin ar rasula manzan nan sananne annabi ya kuma gashi annabi al'ummi al'ummi wato ita kalmar al'ummi yabo ke game da annabi amma in aka jingira wani ita ta zama kushe gare domin asalin ummi ba ne ila um ma'ana wanda yake a halin yadda mahaifiyarsa ta haifi, ba tare da wani abu ba wani bai taba dora masa karatu ko rubutu ba to kaga annaba ba sai wani ya koya masa ya rubuta musu ba kai tsaye Allah ke koya musu dan wannan shine ke nuna annabar kenan amma kai idan wani bai taba koya maka ba babu yadda za ka iya da haka idan an taba ka ummi kai ana nufin jahili kutuk amma idan annabi an ce masa ummi ma'ana wanda baya da malami cikin mutanensa shine malamin dukkan al'umma gaba daya shi kuma ya samu ilimin sa ne kai tsaye daga wurin ubangiji ba wanda ya koya masa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idan kitabul mubtilun da san baka rubutu da hannunka ba wani littafi da kake karantawa ma kunta tadri min kitab wal iman baka san wani littafi ko imani ba Allah ne ya sanar da kai kada atina ka min ladunna zikra mun riga mun baka zikiri daga wajen mu Allah ne ya sanar da shi komai wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kai tsaye kake tafar qur'ani daga wurin hakimu alimu hakimu Allah mai hikima alimu ko masanin komai to kaga idan aka ce annabi al-ummi ma'ana wanda baya da malami kai tsaye Allah ya sanar da shi sufofi ne gaba ɗaya kowace suna nuna matsayin annabi wurin Allah su ne wanda suke biyayya ga ar-rasul annabiyyi al-ummiyya shine Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam إذ لا ينازعه أحد في هذه الأوصاف أو عندك جاية ده النبي cikin wannan sifofin الذي يجدونه مكتوبا عندهم wanda suke samun sa a rubuce عندهم wurin su fi a cikin at wal injil da kuma cikin injila bismihi a an bata sunansa wa sifatihi da sifatta fatnahu fi tara sunansa a cikin at-taura shine na ya goge amma ya ce bi وسكون النون وفتح الحاء المهملة وكسر الميم الثانية أو فتحها ضم الميم المن وفتحها المنحى دكما كسر الميم المنحملة كنان المنحملة سنة كنا أسكن التوراة والكسر أفصه أي كسر إن سيبه فساها أتكي وبعدها نون مشددة المنحملة كنان إذا أنت نون زائمة مشددة بعدها ألف باين نون ثم ألف almunhamin na kenan wa ma'ana hadha lafz fil lughati siryaniya ma'ana wannan yare wannan lafazi a yaren siryaniyawa huwa lafz muhammad alladhi yahmaduhu an-nasu kaseeran shine lafazin dai muhammad a larabci wato wanda mutane ke yawan yabansa sallallahu alaihi wasallam wa lafzu ahmad madhkurun fil injil amma lafazin ahmad wanda shi ma sunan cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda qur'ani ma ya ambace shi da shi to wannan mazkurun fil injil bi hadha al arabi ya zo cikin linjila cikin bible wato da wannan sunan daki da wannan lafazin na larabci an gane ko malik da karhul khumaisi fi tarihi al-imam al-khumaisi ya kawo wannan cikin littafin na tarihi ثم إن ذكر الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قبل مجيئه ما ليس gashi a nan gurin ana ba da labarin at-taura da linjila tun kafin saukar da ita linjila din dan lokacin lokacin annabi Musa ne ko ba haka ba sai ce da ta faru ba lokacin annabi Musa ne lokacin annabi Isa bai zo ba amma ake ba da labarin ne linjila kafin ma ta riga ta zo yake to kamar haka ne irin yadda ake ba da labarin shi alqur'ani mai girma da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗancan littattafai kafin zuwan ma'ana Allah na iya ba da labarin zuwan wani abu cikin wani littafi kafin abin ya zo nan gaba ذكره الجمل وتصاحب الجمل من تفسير الجمل كده أم بس ma'ana dai suna biyayya ga annabin da wannan shine siffar sa yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil da kuma siffar ta gaba ya ya'muruhum bil ma'ruf aikin annabi shine ya umarci mutane da al-ma'ruf shine dukkan sanannen abu ta fuskar shari'a da kuma hankali domin dukkan abin da shari'a ta tabbatar baya cin karo da abin da lafiyayyen hankali ke tabbatar shi da al-ma'ruf wa yanhahum anil munkar kuma yana musu hannu daga munkari munkari shine dukkan abin da shari'a ta ki kuma lafiyayyen hankali ya ki wato ba cin karo tsakanin nassi ingantacce da kuma hankali lafiyayye kun gane ko magana hausawa cewa shari'a sabanin hankali wannan kuskure ne shari'a ba ta zuwa da abin da ke saba wa hankali mutukar hankalin nan lafiyayye ne shi yasa ibnu taymiya ya littafin sa mai suna dar'u ta'arudul aqli wan naqli kore cin karo da juna tsakanin shari'a da hankali ma'ana ba cin karo da juna duk abin da shari'a ta tabbatar to lafiyayyen hankali zai da shi yayin da kaga an ci karo da juna shari'a ta ce kaza hankali kuma ya ga abin bai yi masa ba to dole ta fahimci daya ko dai nasin bai tabbata ba an gane ko to ya zama hankalin lafiyayye kenan ko kuma nasin ya tabbata in nasi ya tabbata wa za a tuhuma hankali ba a tuhumar nasi sai in bai zo ta hanyar ingantacciya ba to lokacin nan sai ya zanto nasi ne yake da kuskure saboda nasin hadisi ne da iti ko hadisi ne mawdu'i irin yadda yanzu zaka ji malamai a talabijin da rediyo su kawo hadisi da idi su kawo hadisi maudu'i su yi wa annabi ƙarya kuma har suna sare Allah ya ba su ladan sun yi wa annabi ƙarya kuma kar a faɗa a ce ƙarya suka yi a a kyale in an jingina wa abu da ai ba a jingina yanzu har a cikin magana annabi abu da indiya haka za su ce yanzu kamar yadda suke so su ce shin yanzu har za a iya yi wa aiwa annabi ƙarya dan shine ma'anar magana su to idan aka tambaye ka shin ana iya wa annabi ƙarya kike ce ne eh da nasin wa da nassin qur'ani da nassin hadisi da nassin qur'ani annabi ya ce za a samu mutum talatin dukkan su kazzabuna makaryata dajjaluna dujjalai kullum ya zama annahu nabi kowa yana da yake annabi ne yace ni ko na san na nabi ya ba aji ila yawmul qiyama ba annabi ba na har yau takin kiyama to wanda zai daga baya yace annabi ne shi yayi kenan ƙarya ya ko gaskiya to idan yazo yace annabi yake ni annabi ne sai muke to wannan hadisi kar mu ce da ifi a karba duk abin da aka gina annabi ba da ifi dan girman Allah in ka gode wannan kofar me za ka yi lalata shari'ar musulunci barna za ta yi mai yawan gaske to abin da yake damun su ba su da abin da suke cin abinci su ba da dariya in sun zo lakka ko wa'azi ko tafsiri sai hadisan ƙarya sai ke shi da za su rikita al'umma to wannan shine burgewa jahilci kabbara to idan aka rushe wannan kisar aka ce da ifi ya ce to shi ko ba ya da abin da zai faɗa ingantacce da ya sani da haka zai taɓa kowa kisar dan ita da ya take cin abinci da ya take riga da ita za a ba shi kujeran maka da ita za a ba shi kujeran umara da ita za a ba shi sadakan budurwa duk da yawa annabi ƙarya a ba shi wannan tukunci to dan saboda haka ba zai taba yadda ba a ce akwai hadisi da yake a duniya in ba haka ba a zo a zuba ai ba mu ne muka fara cewa hadisi da yake kafin dukkan malaman bid'a da wanda baya karatu irin wanda yana son addini baya karatu to babban abin da yake adawa da shi abin da yake Usman bin afan ko a jami'ar Bayero karatun hadisi da Dr. Amr ke da karatu da ake nan gurin su komai suke zaifi su komai suke zaifi abin da ya kamata ka karyata muka kawo ka ce ba zaifi bane ba mu ko mu kawo yadda aka yi zama da ibi ko zama mawdu'i mu da kai mu kawo dalili ka kawo dalili wa inna au iyyakum la ala hudan aw zul alamin amma dan ka bata kai zage zage to shikenan wannan idza ta taqastahu fala tujibu fa khairu min ijabatihi sukutu in wa ya dura ashar karka bashi ansa shiru din nan ya fi masa take saboda kai ma karama ashar dan karama ashar kanku daya in ko baka rama ba fa kai kake da falala a kansa shi kowa ya zagi kai kuma sai Allah ya ce annabi ya ce to ne hujja kuwa ka kawo Allah ya ce annabi ya ce amurhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar al ma'ruf shine duk abin da yake sananne a nafi ingantacce da kuma lafiyayyen hankali to annabi na umarni da shi al munkar duk abin da shari'a take lafiyayyen hankali yake kaga wannan munkari ne to dukan waɗannan ababai ga yanzu giya shari'a ta ki kuma ya kamata lafiyayyen hankali ma ya ki saboda giya tana kusar da hankali kuma kai hankali shine abin da yafi tsada a wurin ka kai dan adam shine abin da yafi tsada idan ka sha giya kai hasaran kuɗi kai fitsarin kwance kai amai duk wannan na faruwa a giya to dan girman Allah yanzu wannan hankali lafiyayye ya kamata ya yi da halakanta duk lafiyayyen hankali ya da haramun ce irin yadda nasu ya tabbatar ka gabatar ta shiru tsakanin lafiyayyen hankali da zarar wani hankali ya zo ya ce ai ita giya daɗi ne da ita idan an sha sai barci ba za ka faɗa da kowa ba ka san gurbatattun hankali ne ba hankali da lafiyayye ba Ya يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات kuma yazo dan ya halaka mutane a tayyibat dangin abinci ko abin sha wanda baya gurbatar da hankali kuma baya da cutar da lakar shine a tayyibat mimma hurrima fi shar'ihim wanda da a shari'a an haramta musu shi min luhumil ibli kamar naman raquma an haramta yahudu wa shahmil ghanami da kitse na tumaki ko awaki alghanami wal ma'iz wal ba ma lan sai ma yace al ma'iz ba da yace al ghanam tumaki da awaki sai isa amma ya al tumaki kenan al ma'iz kuma awaki da kuma da kuma shanu wato su banu isra'ilawa an haramta musu cin naman rakumi a shari'ar su sada annabi zai zo kuma ya halatta musu a cikin littafin mai qur'ani an haramta musu kitse na tumaki da awaki da shanu a shari'a su kada annabi zai zo ya halatta musu cikin me cikin qur'ani shine yusullu lahum tayyiba zai halatta musu dangin al'amura masu daɗi irin wanda da an haramta musu wa yuharrimu alaihim al-qaba'ith amma zai ci gaba da haramta musu dukkan abin da yake khabith ne shine abinci ko abin sha mai cutarwa min al-maitati sawa'un wannan abu gunki ne wanda ko jini wala hamil khinzir ko cin naman alade yana cutar da jiki yana cutar da hankali duka waɗannan da aka ambata jini zai cutar da jikin dan adam ha kuma naman alade na cutar jikin dan adam tunda da ajiye jiki kadai ma zai iya jinki ta zama tsutsa naman alade inda zaka matsawa alade lemon tsami da ransa za ka tsutsotsi na fita daga jikinsa da ransa fa kafin a kace to haka dan banki sai mutum yake kuma alade ne babu ruwansa yanzu idan yana tafiya da matarsa ta faɗi ta mutu sai ya dan sai ya mutu kuma ya kiye to shi ta duk mai cin naman alade shi kaga yana kama da alade yana tabbanci manjin mu da kike ne suka tun sun ke kace galibi suna cin naman alade suna cin giya suna cin naman alade to shi yasa zai iya zina da kowa zai iya neman namiji dan uwansa saboda ya riga ya gaba ɗaya kamar an yi mask na insaniyarsa an jirkice insaniyarsa ya koma dabba ba tare da ya sani sannan baya kishin matarsa baya kishin ɗansa matar su ta fita tsirara ta yi kawance da kowa ba ruwansa yar su ta fita tsirara ta yi kawance da kowa ba abin da ya dame ba da kishi 'yansu sa ko matarsa to wannan tsabar dabban kishi ne irin yadda alade yake ka tuna fa kiwon raƙuma mutane ke annabi ke cewa suna yin kamance shi ne da raƙuma wajen kaushin zuciya kiwon kawai annabi ke za su yi kamance shi ne da su wajen mai kaushin rai to ballantana kai wancan fa an halatta shi ballantana kuma abin da aka haramta alade ba yake kiwon sa baka ci irin wanda ya wanda zai rakumanci kai ma za ka zo kai aladanci kenan to annabi ya zo dan ya haramta mutane dukkan wannan khaba'i wa yadau anhum israhum kuma zai sauke musu israhum nauyin da yake kansu wal aghlal allati kanat alaihim da mari al aghlal jam'i na al ghil al ghil wato shine dukkan wani abu da za a daure wuya da hannu wanda za a dauki hannun mutum a daure shi a wuya da shi shine ghil wanda a Hausa muke ce masa magi to an fassara abinda ake nufi da isr nauyi da kuma al'agalal mari shine ababai na umarni da hani masu wahala cikin shari'a to annabi zai yi sassauta wannan umarnin mai tsarni a mai da shi mai sauki irin yadda idan mutum da najisa ta kama tufafinsa ba zai wanke da ruwa ba sai dai yanke wajen darira ko aska ya jefar to yanzu anan sai a ce ka wanke da ruwa ka ganin gurin an sauƙaƙa wato abu kenan shine wa yazaw anhum israfahum zai sauƙaƙe masa nauyin da ke kansu wal aghlal allati kanat alaihim da irin nauye-nauye masu tsanani da ke kansu ka qatlin nafs kamar kashe kai ki tauba wajen tuba da aka ce uqtulu anfusakum wa qata ya asrin najasa da yanke inda najasa ta taba jikin tufafi wa ta'yin al-qisas fil qatl da kuma yadda kawai su din wani ya kashe wani kisasi ne kaulan wahida mu kuma a cikin shari'ar mu ko a yi kisasi ko kuma in waliyan waɗanda aka ce yan uwan suka ce biya za a biya sai a yafe kisasi a basu ne biya to su ku kisasi ne kaulan wahida domin sai aka kawo wannan guda biyu kaga akwai sassauci kenan wa tahrim al-aqd biya in yadda su aka haramta musu karban diya wa tahrim al-amali fi yawmi sabti kuma an haramta musu aiki ranar asabar amma mu al'ummar annabi sallallahu a kullum ma an yi da kai aikin ka har ma juma'a kaga ita ce babbar rana idin mako har ma dan su malamai na ganin ranar juma'a ya fi falala sama da ranar idi ma dan nan da suka zo kan falalar juma'a suna da yawa idi ko sai kai ijtihadi amma da ya ka samu yau hadisai zahiri ba su da yawa a kanta amma juma'a dangantaka mai yawan gaske tare da haka aka ce inda za ka ɗauki juma'a kawai ranar hutu ba za ka yi aiki ba ka aiki ta karhanci dan me ko ya ka fita ko da ka dawo karfe ɗaya ne ko da ka dawo karfe goma ne ko ya ka fita ka buɗe amma ce ba zan yi aiki ba don juma'a ce annabi bai musu ta habbantar maka ba bai sunanta maka ba wanda su ku da an haramta musu ranar asabar kaga duk an sassauta ana wa anna salatahum la tajuzu illa fil kuma sallar su ba ta halarta da a ɗakin bauta wa gairi zalika da wani haka mun ko yanzu annabi ce duk inda sallar sun ce ta salla a dokar daji sallar ta riske zaka za ta iya ka tafi allati kanar ala bani isra'il da ganin da wani wannan wa gar zalika min shada'id da wani wannan daga cikin ayyuka abubuwa masu wahala allati kanar ala bani isra'il wanda aka wajabta kan bani isra'ilawa shubbihat bil aghlali an samanta waɗannan abubuwa da mari li'anna tahrima yamna'u min al-fi'l domin in aka ce an haramta maka abu kaza to shikenan wato ainihin ah, kamar ya zama an hana wato ba za ka aikata shi ba kenan irin yadda aka sa wanda aka sa mari ba zai yi ba to sai ma nassin qur'ani ne ya zama mari gare ka shi yasa wani yake cewa da wata farkarsa da da yana lokacin jahiliya to sai musulunta ita ba sani ba ta aiko masa da wasiƙa da ta ta sauka a gari yace walaysa ka ahadid dari ya umma maliki walakin ahafat بالرقاب السلاسل فآذى الفتى كالكهل ليس بقائل سوى القول شيئا واستراح الأوازل yace ba kamar da kika sani ba yanzu muna da mari da ya kadan da lemu sune ayoyi da hadisi yi kaza ka bar kaza da ko san gurin yanci muke da shi cikakke ne mai abin da muke so yace yanzu ba haka bane al'amura sun ja banban wa adal fata kal kahli wardan saurayi amma zan so kamar dattijo sai da ya iya bin mata laysa bi qa'ilin su wal qawli shay'an ba abin da yake faɗa sai na gaskiya yanzu ba ƙarya wasaraha al awaziru ba su zargin mu da kuma yanzu huta su ce mun yi kaza mun yi kaza mun bai yawo sun huta nassin qur'ani ma ya dabe bai mu to kaga sai fassara salatin shine nassi na qur'ani da ya hana ta aikata sabon كما أن الفعل لا يمنع من الفعل ثم ذكر حكما عاما لكل من اتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أمته كنت جمعه تدفك من دي يا النبي وانده سيني ذا مفكي فالذين آمنوا به duk wanda suka yi imani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam minhum cikin nada aw min ghairihim ko wanda ba su ba wa azzaruhu kuma suka karfafe shi a tazir girmama annabi kenan suka girmama annabi wa karuhu kenan wa nasaruhu kuma suka taimake shi wajen iyar wannan musulunci a lokacin rayuwarsa har da bayan rayuwarsa wa tabu an-nur alladhi unzila ma'a kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani mai girma dan Allah ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna duk wanda suka yi wannan ulaika humul muflihun irin waɗannan sune masu rabota Allah samu cikin su al-isharatu ila al-mazkurina min haythu bima min as-sifat al-fadila lil bi aliyatiha lil-hukmi wato wannan waɗanda aka kawo cewa za su rabota sune waɗanda duk aka siffanta da abin da ya wuce baya ubangiji ta'ala yi mana gafara cikin abin da muka yi na kuskure ya kuma ba mu lada cikin abin da muka faɗa na daidai wassalamu alaikum warahmatullahi

Kremov. Bien.

Mệt quá. Chết. Cái tơ ruột. Sao có quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 别人来了，这个要看进去。我这一

mutane yuqawun bil qabib ala shay'in min al adim wato sun dauki wata sanda suna bugawa akan fata haka kamar suna kida wa yaqumu ba'dhum yarkus ɗaya daga cikin su zai tashi yana rawa wa tawajad yana rishi da rangaji hatta ya ka magashiyan alaihi har ya fadi kamar ya suma wa yahduruna sha'ni yakulunahu kuma a lokacin za ka sun kawo wani abin da suke ci abinci ko wani abin sha kamar alewa sai aka tambaye wannan malamin wato abubakar turtushi ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya halil huzuru ma'ahum ja'izun amla shi ya halatta sufayen da suke irin wannan mu je wurin su mu tsaya ko da mu mai yi ba ko bai halatta ba uftuna ma'jurina ka ba mu fatawa Allah ya baka lada wa hadha alqawl alladhi yadhkurunahu irin maganar da suke faɗa lokacin da suke da gangan nan suka ce ya shaykhu kuffa an dhunub qabla at-tafarruq wa zalal واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل cikin irin abin da suke faɗa kenan ba kina fassara ba wa fi misli hadha nahu da makamancin kutan kutan wannan dai aljawab to ga ansa sanan za ku yace mazhabu sufiya kaga mazhabin sufanci batalatun wa jahalatun wa dalala yace batala zaman kashe wando ne wa jahalatun da jahilci tsantsa wa balala da kuma bata wa man islamu illa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane musulunci fa sai littafin Allah da hadisan manzon Allah amma rak amma kaga rawa wa tawajid rangaji da rihi fa awwalu man ahdathahu ashabu samiri farkon wanda ya fara yi a cikin duniyar nan gaba ɗaya sune mutanen samiri wa amma Kabir, amma ka ga sanda a rinka kada gangana wasa da ita fa awwalu man menene wato yana magana rifi wanda suka fara yi mutanen samiri lamma takaza lahum iblan nasr lahu lokacin da ya yi musu wannan dan malikin da yake da ugi kamu yarkusuna hawalaihi wa yatawajaduna sun tashi suna ta rawa a gefen dan marikin suna rifi fa huwa dini kuffari duk inda kaga ana rawa wannan addinin kafirai ne wa ubadul ibli addinin masu bautar shanu ne dan maraki wa amal khabib amma ganga da ake kadawa fa awwal man ittakhadhahu zanadika farkon wanda suka fara yin wannan sune zindiqai li yushghilu bihi almuslimina an kitabillah dan su hana musulmai ta galtuwa da littafin Allah sai a kama wake-wake da kasida aitai ana rawa kaga samari cikin cikin suna yi cikin su ba wanda ya haddace ko jizo amma ballantana jizo bara. amma ya iya waka kala kala kuma ya iya kada fatar akuya haka duk suke sun hana samari karatun qur'ani sun hana su karatun hadisi wallahi ba karaman hasara ba ce wannan yanzu wani abin da yake faɗa kamar nan a Kano yake yau yace wa in kana yajlisu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yajlisu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam abinda aka sani addini annabi yakan zauna ma sahabihi tare da sahabbansa fa kamar anna ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsu ne ya hau kan kowannen su ko baya son tsuntsun ya tashi min alwaqari saboda nutsuwa wannan nutsuwar aka san sahabbai da tabarishi da rangaji ba fa yanbaghi lil sultani yace ya kamata da sarkin gari ko shugaba na gari wa nuwabuhu da mataimakansa an yamna'ahum min al-huduri ya hana sufa ya halarta fil masajid cikin masallatai duk inda azansa a kore su wa gairiha har ma inda ba masallaci ba duk a kore su wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wa yawmil akhir bai halatta ba ga duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama an yi hazar maha mai dai ko da kallon su ne wala yu'inuhum ala batilihim kar ya taimake su akan farnar su da suke yi da ya gama fasar sai ce haza mazhabu malik wa abi hanifata wa shafi'i wa ahmad bin hanbal wa ghairihim min a'immatil muslimin yace wanda shine mazhabin malik mazhabin abu hanifa mazhabin shafi'i mazhabin ahmad bin hanbal mazhabin dukkan waɗansu limamai da shugabanni cikin shugabannin musulmai kaga tafsirul qurtubi ne to shi sa muke cewa dauko a karanta shi ne aikin mu kaga dai wannan dai shedan ibu sawu musulmi ko dai izala ne tunda yanzu in ka faɗi wannan ba tare da lisan zuciya ke maka me sai izala ne to ga shi imam al qurtubi cikin manyan malaman mazhabar malikiya idan ka bi cikin tafsirin qurtubi wurare da dama yayi kata kata da sufanci musamman wajen kisar annabi Musa da Khadir idan yadda ya kace kace da sufanci da da'awar ilimin batini da ko hakika a wurin kace kace da su to amma galibi shine yawancin sufaye da malaman su da ƴaƴan su da almajiran su ba karatun addini suke ba karatun sufanci suke da suna karatun addini wallahi za su wasu da sufanci ba ma bukatar sai za su karanta rabbul azhan na madalla yake kawo kurkun kar su karanta ba ruwan su ba ma bukatar sai za su karanta al-aqidatu sahiha na Abu Bakar Gumi ba mu bukatar su karanta duk wani littafi da wani malami da za a ce masa dan izala ko ba wahabi su ɗauki qur'ani su ɗauki tafsirin qurtubi su ɗauki qur'ani su ɗauki tafsirin ibn kathir tafsirin qur'an azim su ɗauki qur'ani su ɗauki tafsirin ibn jarir tabari su ɗauki tafsirin bagawi daga cikin su wanda ya wuce shekara dubu da ɗari ɗaya da ta wuce sai wanda ya wuce shekara ɗari takwas sai wanda ya wuce shekara ɗari tara sai wanda ya wuce sama da haka da kaɗan ko ƙasa da haka da kaɗan kaga tun ma kafin a san ma za a haifi Muhammad bin Abdul Wahab tun ma kafin ma wato a san za a haifi wani wanda za a ce masa ko dan izala ya ko ba wahabi duk waɗannan su to su dauki wannan duk abin da suka gana addini na aqida an shin fada a cikin muka ce su dauka ba ma bin su bashin cewa sun sun takirar dul azhan to amma ba za su iya kansu wannan adalcin ba so take kawai abu addini da son zuciyarsu duk wanda aka ce zo ya kare bandiri ko rawa ko zikirin juma'a ko waye ko waye ya kare ta kawai da muktasar din da ake karantawa a gidan sun da ya tashi ba zai iya kare ta ba da muktasar kawai ko da ibiya ko da risala ko da askari wallahi ba zai iya kare waɗannan ba dan gaba ɗaya a cikin waɗannan littattafan ba waɗannan al'amura ba zikirin juma'a na safe ko na yamma waɗannan duk a cikin waɗannan littattafan ba bandiri a cikin to ballantana yin dan saboda sauki ka duba waɗannan suna rawa suna wani aka ce addinin da ijli to yanzu kuwa ya kai ma baban dini ta tashi ka ba hajji ta har ka sauka sau an kawo wani zikiri da ka sauka sau daga Libya akwai zikiri kuma da sarewa akwai zikiri da ganga akwai zikiri da jita wallahi ku daina dariya haka ne wai suke cewa waya Allah ce wa in min shay'in illa yastajibu bi amri wai lokacin da bai sarewa ya gusa sarewa zikiri take ita sarewa ka ji girman Allah da suke yuharrifuna al-kalima amma wadi su ɗauki aya kawai ta yi gabas su kuma su yamma da ita ubangiji ta ala su yi mu shiryen addini assalamu alaikum warahmatullahi